نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مقيم سليمان فهمنا يدافع الله سبحانه وتعالى لنا يدلوك شنا جنبي البرسوينة إن شاء الله تعالى كذا ما جنبي كراسي من جسا تيمو شكرنا لإدان الواقع في نفسه يعني باب غير يبقى يتيم الإجماع ولا من قام وأما الإجماع فهو اتفاق علماء الأصل على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية من قام

to babu da kalmar al-ijma'u ikizu amma ba ya usulu je mai fatan da al na gai ittifaq ulama'i al-asr ala hukm al-hadithati gai man ya zamani shi bayanan ala kago ala hukm al-hadithati in ci yanda shi na faruwa na in ci mas'alan da shi na cici na من جاء لك أقول أدغاني فكل شيء مسألة ميا إلى تقدم بالإجماع ويبقيا أصول جوندان أجمل يا ريتيا ساري كنا موجبين كده بيوين جزء أولى ما في الأفريدا إن أبوغنا وغدا اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم etihu manya ya aluma ya annabi ala zufi ala hukmin fitri ko ala hukmin shar'iyyin eti hukuncin da sai shari'a a ga mai ya ce da ibara wuce wuce na ibn wa ga ulama wal asri ulama ya yawo da shi wa ulama ya nasara shi ya kuma yana yi fita shafu na ke domin kafin a saurin garbe inji laila. Man shiga ma ya ɗaukugu na nuna ji fata ma ɗaukuka jiwuro. ɗaukugu ya aduru ma ya anan bakon barshe a wannan dafa da yawa har nan muga yi tsoro ebo da ne ya rasa da ma'a da kwada ma kwada wani diga la ta tsare wa ummati ala dalala. Alu mani ya zuki in ekwaka jiwa. da wuce a zo kuma yau daga manya a al'umma a nan wa kan bari kuma da lawa da kalla kuma ke ibada wa fasi da saboda Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da ya da wa ja na daga sahaba da gobi ita matsala da ce shari'a annabi eh, malaka shawara a ɗaya yi wuce da ita marawa ijma'u samiqa zumaya anan muhammadu sallallahu alaihi wasallam musulmi tare esun eh, shece mai wani ifrada gai manja na zuci taciya zamanin da ce mini zamani da ebe ne kwaye ijma'u manja ga gafi wata shin wani da ba da kwaciya mai kashi Uda maga a ga manja ku ce ki matsala da ce a ga arabu ko alalewa kamar shiga ga tubo mini ga na bisu da ya tubo da zai yi ga ya shekul islam ibn taymiya ga ijma'u na ibe kai da a yanda tu yi na, ga ijma'u ya sahaba to gande zai je jini kwana ga sahabi ona shi gande sahabi ko sahabi ne ga ma kuma ko ijma'u na ke fata na wuje ne da ba hukunci tubo kafina ya buga kalufa ta za a yi kuma za ta addini lokaci tonga mala kayan manyan saudiya na zai ci fata waya wa ranar wayu ga ijimawa wayu ga ijimawa kai bana bangare manji yini yi a dige ya ka inji manyan ke fata ke fata wa lajina na da imanin isa wuce ijimawa ya ebona mai indiya ci ya sai ke fatawai ai da nabi na ya fatawai mai ya kuwai ci ai da nabi na ya fatawai kan da su fatawa man da ne kyau ne ba mai ni kula ci da wato ai da nabi na ya fatawai ai da mufti da kin ban gwamnati kin na da kin na da ba kan da mai su biya ci ne bai mufti amina da wuce man jiga al-ijma musamman ya ci da ibu da na yi inci ba bai nan ga iki jima'u na jiji faruwa ga manya sahaba shi na ina mu kuna na jiji kutuwa amma man jiji wa ba zamanin dondo ijimawa yake arbi kwanciya mai ijimawa yake saciya al'ummar man ce ci gaba yi bayani zai zama ya sabin da kula ma shi nan zai alfuka ha zaba fahimta ya addini shi zai shi da ilimi ya addini na a mai ya luga da zangon da na ke cikin ya luga da na in ba da safu ya alfuka a hausu ba aka ga fanin zango ne zaga da kishi kuma su kwanin na jana alamarin nazari da mu ẹlò àdìsíta tí ń lè lè ju lòrá lẹ́bi ìjìmọ̀ àwọn àyìnà. ẹlò àkọ́sọ̀ fi hàn ìjìmọ̀ àwọn. tọ́ alifakiru wọ́n ti mú pẹ̀ ya alifuka a. Agon ga alifakiru dana. Domin ya kiri gani da al'alimi. Zannan wani kuɗi. Zai ji fice nuna na yi wani al'alimi. zai cike bangaren da ke wana ke eh, yoga al'alimu gaba take amma a wuce zancen da wani ga tafiwa sai zai ga ce kira hukunci shari'a ce alfasihu wal al'alim wal al'alim bil ahkam shari'a al'amaliya al muktafi min adillatiha at-tafsiliyya zama ya fasihu nan gani ya fasihu ya hukunci shari'a da ta da gan da dalili ya gangan da inji zai ma'iziya ba ko mafatara ya risala ne ko muktasar ko munawwana inji za a yi gafa kiwa wadai mukalli zai laga maya ibiya ya gana zai laga maya risala ya gana a mujo ya yi fakiwa ya ba maya da kwallo shi ba a'a zai la'ukun su kyawo Kur'an wajen da hadisi na da dalilin yoyi na ina za mu ga yadda alabi wani dalili da nan ina za mu ga yadda wani dalili da nan wanda zai yi ga alfafiro alfafiro na wani an sai rigar da al'alimi ibn al-ilimi wanda fuska kama zai ga cikin fannin da suke na biya addini a na mangayewa manyoyi fuska kama amma ba da ilimi addini zai ga cikin mangarewa ilimi addini wanda zai yi ga alfafiro na gafayi ilke fikin zarbe ilmu yau ilmu shamil wa kike don da zai zafi da gaba da wani wajen al'alimu abu da zan don wa ga sai zai ga gaskiya hukunci jiyar addini na gaskiyar halarci gaskiyar haramci gaskiyar wajibi gaskiyar mustahabi gaskiyar masruhi zannabe riga alfafiyo to zannabe ga ka ittifaq yasa na da shi injin man na ba medicine na sa dai rubu da na adina a ko na specialize a bangaren luga ne kawai ko shi ina rautu ba wani cancanta ya fatawa ya ejin ɗinki ba eh, galibi a gaban luga da bisa haku ti matsala ta ba wani wugwa ga hukunci wuce a na tuzo adini ba sai eh, alfuka ba mana da hukuncin shari'a ne man sai ci gaba yi ga wannan ne bil hadisati kuma mai ya kwadin da alhadisa yana gai alhadisatu shar'iyya in don ne samun bakwai adiniya fuska ta yi shari'ona ga hukuncin da ci matsalan da na nake zaman da ci ni zamani da wannan man ne ke ga tsire matsalan na da wannan a da ke kwadi ga kun bayyana can da ba shi daga dama na gai ga alfijimawa na zai ga al'ijima man ke ci gaba e ce gaban gare bacin zumanawa kwatsarin al'ijima wuce yayi nan gawa ijima'u amin ummati hujjatun duna gairiha ijma ya al'umman nashi hujjura duna gairiha amma ban da zan da shi ban da al'umman da shi na ji al'umma ya nan muhammad sallallahu alaihi wasallam kima ya hujjara aga oge ga nna ibuja wagaro ga ike ga na tantun da sun buwana a ga yin ibuja to tantun da fawo ke ga na lugwa na ga ya e da na gwayi na musulmin don da alibana da wuce man ga yana na ijimawin al'umman da ciji wa jamhurja ta ce musulmi ibana za a yi gobe yana da sallallahu alaihi wasallam na wani لا تجتمع أمتي على ضلالة أدوما جاءه في إباية جوا وإباية إكاجوا أدوما جبينيو أتمنى تتيبعو من شجاع حديثنا حديث يرى إلا لو ابن ابن زباجنا جبولنا أدب سليمان بن سفيان المدني أدورا وتساكي إبناني حديث الله حديث هنا عبد الله بن عمر قبره لقبائل صلى الله عليه وسلم أما إلا له وقبائل ما ضعيف ويا كما حديثه وقال إلا له حديث الله أما حديث لتقولي حديث النكابرة حديث لتقولي لفترة إلي حتى هذا حديث الليلة الشواهد وبشوائده التي يضرك تذل أدوك يا نبي هذا تفكير تجوب النظام وضعه ولا يكون أجابينا يقول وبالشاي الدنيا لتاقي ما مقال وقلبي المسلم ويقال ودي أبيك الذي يقول وكان إذا نكان من هو الشرع ورد بإسمة عظيم الأمة شريعة مسلمتي Wannan da ya fi cikin matafiyin fomba allo biyu, ina da kuma kuma bayan al'ummar nan. Jirgin lalle al'ummar nan ya zika a cikin wani. Nasiru ya ce mai wuƙa za'a ji ga kurɗi ta cikin al'ummar na Saude. Saka bani ne al'ummar na ke kenan. Yau baya a cikin kula ya bada a zai yi wannan jumaya na jiki mai mano lokacin wuce ga su yi mai kyau waka ta kai neman kulla na ishe wa turama billan rasari وكيف بيان كالكلية آية بيقول شيء واتبعوا ما قتل الشياطين أنا ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابيل هاروت وماروت وما يؤلمان من أحد حتى يقولا ما نحن فتنة فلا تكفر وكيف بياني يكون تفصيل آية أنه كيف ما يعرف كل إيمان شيء أتاك وجدت ويا الذي كل إيمان أتاك وقتي ويا ويجري أي هو يعمل كل الوقت يتنظام يقعد غير بعينه كندنا علومة نبدي كتير يا نبي الكاتب يقول أتابوا يتعلمون الشباب sannan wuraren al'umma ya nabi shi a shagar na kube na a cikin so a ce ka ci kaje wani ba na sun da na bi tabi duk dani na ban da son da la ta zani ko a hibatu mai ummati zahirina alal haq la yasurru ma sanafa hatta yati amrullah jama'a da ku kiyama ta sha ruwan nabi ba ya ce ke ke sai goro na حتى يأتي أمر الله أرجو لو كتنا على ما يقول شعبنا من جدي فقر على ما يقول شو شعبنا وغاي كيفي يقول شعبك كبير زوجين جوانا شعبنا يمو بيتنا فاكرة وكذا كذا بيجي تسكين بورا زمانا نرجع أنا يجيكيا أنا يهيكا سيف وغدا كشرا لوكا يعني كذا وانجي وضوء وضوء إن شاء الله لو بعد كان جنب زبون كتبه eti matsala a bi ne wani ga hannu yau ko hazan da yau ko hazan ko yau da ɗan yau yau da ma'amuta da su gari da yi na. Wani ijima rojiyatun alal afirkari man ga ijima eti zuwa a ya na a hujja gani da yana na ga aka ce ta fi tawa dina ji shiga ci zuwa kaza ai mun wana abuwa mana hujja yana musulmin sun da ne ijma wa yamma shi bana kace ga wannan wani ijma hujjatan ala al-asl al-thani ijma wa sahaba da fa hujju ala al-asl al-thani itiya jama'a najidin kuma ma bana ngai asabi una jama'a الجنس قادر به الأصل الثاني الأصل الأول مغاي صحابته الأصل الثاني وحي تابعون الأصل الثالث مغاي جماعة تابع التابعين بقى إجماع ينزل من الصحابة لا إجماع وجه إتمت على عنده من قبول على الأصل الثاني إتيا تابعون من الجماعة

أنا ذا إجماع وفكية فهو بمن ظل لا يرى لو جاء ترى وبين لا يجد شيء لكن كما ويا من شلنا من هو الإجماع حجة على الأثر الثاني وفي أي أثر كان إذا إجماع الصحابة نجاتنا حجة تكيرا جمعنا جبتنا وغير إجتاج فاجر حتى بيونا نجد رأيوا من بعينه ana annabi yana wa anyi hayy aqil ijma'u wa kujura da zamanin gondo ake kofi alaka lokaci na nan jikin alaka lokaci na ra'ayi da gurbi fata da shigo a cikin gona eh da ko ya ga da ijma'u ya sahaba shi eh na aka ta tuwo yin ka ta da tuwo da ke wadan kullu da yuci ita shi ba ولا يشترط انفراد الاصل amma ya waga Allah shi da kafisha da ta in kirarin ke sabi in kirarin afri ga yi zai yi jin ijimawa ya ce matsala wani misali a ga sahaba ce a ijimawa ke ci matsala za ta ci siyasa ya sabi dole jau sahaba da malaka da ya ci gobe ra'ayin da ta ta da bane. Wani shirin tuya gaske sahaba ni ga so bai yo bai su kan da ga mutayi ijma'u ta fi zaka mashruwa ni to da ga qur'ani man san da daga gaskiya da ilimi na ka ga kiraya addika kudda ka fara ga ijma'u na da suna dan wannan ayyuka da ra'ayi ba ta share ba da bayyana sabi wala yustaratu in kirada al-asl ala al-sahih a to ijma'u wanda ya iya kaza zamani ka zama wuta da sai sahaba na jijin Ijimawu. ko man da jijin Ijimawu ya sai matsala ka zama sai a gai shi ruba bayanan shahadin ajali kan ga ya ga ya ijma'u a ka ga ya firayo ka ga ya firayo zan da shi ga ya bi fahimta da ta ta da ba to ya annabi ya Ijimawu. wa ga ya gudun man da sai zai ya ga kafina ta shakira ya sahaba da lebar ko yin manyan da lebar ke ga da ba gaigaya zai goji jijima ga yana man da alas sahihi ite ga na sa ga ne uwa da daga guba a da daidai ne ga a da ke jama'a shiga jijima jina man shiga tudu ya yake jijima wa ya matsala da shi a cike da man da kinatiya da kafin na ci da dalili na ko ne mu ga ma wannan da ya a da ke jelo da mu shi ne amma kun ga yadda na tafi da rai man ji daga ci guda mai yau fata a cikin ala ta zan halalli yau ko ya ka zan haramu yau to zancen da na gafe da zuwa mu mafi mu ji da ya mu ci ganna zuba mu da kafina yadda ta fani da ta da suna. Wuce fa. ya daga na yi ko kuma ta ne ba na gwagwan na ji jima ga a ka ga yi tsira yau da yi jima ne zan da ci da tsira da kafin a ga jima wa annabi da mu ya annabi da alƙamira e ba ta na tafiya fa in kunna man ce yayi misali in kika ya ra'ayin sana. Gaya bana ide ya kwace da aka ke zai ji ji ijimawo manyan zamani ji gada ya zuta ijimawo ji matsala da cewa ga halan da ike ya kwace ya za su ma zan ga bebe a da su da ya ga yawon ala ijimawo na duba ga tsawa su ijimawo ga su tace al'ummashin ijimawo ga su ya illa lalla man ijimawo ji sai wana zaga tutuya su mabu yini za su majo hudu da raya ya kwana amma da yiwu kan dando ibi sai ya ga ijimawo na yi gobe ni ijimawo shi wani zai ijimawo ya kuru na salata al-mufaddila zai قرن الصحابة نجي النبي جيه خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يقول لك مثلا أن جوارا عيد الله أكيد الأمة ما بها كذبة mugazu na gaga population man da jibe wa zai gurin da jiki ga riba lokaci a yi ma musulunci na ga riba iya yanda yi jo ta ta ba da kin da ba wa musulmi shi wani mo ba do ga zo ne kin man ga go ne no ake ba ala ne ona da ta ta ga ne ga amma annabi goriya وتمين هنا ابن تيمية ومبر إذا مجموع الفتاوى من شرشك هذا وهي مثال قلت إن قلنا انفراد الأصل شرط فيعتبر القول من ولد في حياتهم وتفكه وصار من أهل الاجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم إذا كي قبل انكراد الأصل شرط gaskiyan man da za a kube zo kan da wanda ta gaba ne tuna da fahimtar da tuna kan ga ya laga da ijimawa man da jala ta jali bayanin a za su je bai tuna da inkari gama a da ke zula ga kan da ya da ijimawa na man da ijimawa za su e wani fahimta ba kawulun marhuli da fi ayatihim randon da na gabin maza mai man na jonar kuma na haka kina wuce sai matsala da cewa ikina eh, ga bin ma zamani yana wata farka mutana yadda kafin sai wa ilimin ya addini ba arwa jadu da kafin addini wasara min alim ijtihad mutane da kafin mankojo wa da an yarji'u an dhalika al to ada ke ji bagin na na ga ke man ko a momo ma ko me ki ma wo man jona to ada ki ga da da da yin san do kina ke ki ma wo je bana ne ne ji shi do na to na ho mu ga ya ke kun da ta man da yo an yan ki wo an da ri kan hukmi hukunci na ta ki wo ne ka ga haramu yo ko halal di wana wa ko ngwa da shi ala rayuwa ta ruwa mun da ne illa na na mun da ke mawo ka ba zan da cin mabe fahimta da ta daga riga ya iji ba wani kuma ana wani ke fi shiga ga wasa Ya wani wa ba su e wani ke don da waye na amma ba zamanin don da amma mutane zamanin akwai ke zamanin yana zai so da mutane na shi ko ci tafi zamanin na mai musamman na juji lafiya ke shehu na su da dinar zamanin يشير بمال يشير بقيمة ولا مجددون ذلك والسيدون شاعر amma da ka bare na mai gwamnati kan ijimawa ko tun wani gwajin cike abu wuka fina a wajen sharsha mai gwamnati ta ijimawa ta

وجري جماعة يا إجماع ويا منجي إن الجماعة أنا منجي يا إجماع وكبرنا وأكون هذا ما هو شغل تفكير يا لو نجي جماعة إجماع وشنو كويكا don sai da bincike shi ita sai da sai ne ya mu sai kawai ya ijima mu ba ta na ta don lagwato mu ji bincike mu ji mujallabi amfani ne da ita sai mu sai

da wucin manga wal ijma'u yasihu bi qawlihim wa bi qilihim ijma'u ya manji yasihu bi qawlihim wa qilihim ada de ijma'u de bangare ya e ga mi ne manjo wa bi qilihim dan ya ta tu wa e ko ne ba ga ba ja de ijma'u ke misali ezoduga ga manyan zamani jami'in kuma ga al'amari ka za haramu to ke da ikimawa da ya baga ya manjo wa bi fi'ilihim amma da ke da ikimawa ya baga manjo ke misali a ga manyan zamani da sata ke gida ba kaza man wuce kwani da gida mai sata na a yayin gida ba kaza ke gida kaya dabba kaza wọn wúwo iji ìjùmọ̀ àwùjọ tí wù káàbọ̀ àjà ètò àná ọdẹ wúwo ayá ìjùmọ̀ àwù. wọ́n ti kọ́ wọlé lùbá wọ́n ti fi lùbá àmọ́ àjà kí èdè ìjùmọ̀ àwù ní ìfọ̀tẹ́ kọ́dùkọ́ náà ìlànà ìjùmọ̀ àwù náà ẹ̀gà gẹ́gẹ́ ya in don da ya gaga ya mas'ala ka zo na fara ko alam eyuga ijima ijima ukiweke kuka basho ngaye baye gasa shajibu wa bi qawli ba wa bi fi'l ba alifati sahaba din sati ke kullu jilu adiyo da kullu shi amade zai din inkariuna da na zai ga al ya farko al ijma' al ngayi a wani zanzan da ko a ne zanzan da ya yi da su wuce ni ne yanon kojan a ya fata wata wuru da ya gaza sanar biyu ko a yayi ya ce su ita alamar wuce yan ba ci ngayi a ne kwata biyu da tun da su ko ya gazan da ci amma ke zai tsayari in ka yara a da yi wuce na alfijimaru sukuti alfijimaru sukuti fuska guban na gaba da be ijmawai manjo man ga wan tisharu zalik wa sufutul baqina anu wuce la sharati ce yayi ga sharati ne na ce wa ga idan e na ijmawo ko e tunna ijmawo min ye ce ta ce sahaba da ko e ga ta ta ne je wani wani ngai in tisharu zalika sahaba da e ga wani ne na ta tuna

e yin ga alijima to na yi bayani shi alijima wuro mun misali ko aya na ke ruwa ikiya ijima wurin sahaba ce wani gayi bai so ce gaga ومن يشاقق الرسول من bayyana ما تبين له الهدى ويتقي غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره آية أن الغمر يجيه هو يكون إجمام الصحابة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الآن من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين مؤمن يصل وجه مؤمن يصل وجه هذه الصحابة وهو زان زندن دقاء كتا لغيره da aka da bishi can ne wuce wani sahaba da ake ke kuma ke fiye matsala da shi na ba ke kuma amma kuka da ne aba ma ibn al-qurti da zan san da Allah ya kwaba ya na wani ma ta wanda wa nasihi jahannam wa sa'at masira aya na mu wa da dalili wa ya san tun da daga da ya fada da ya fada guru ثم ذلك يا صدق بيانا محمد صلى الله عليه وسلم هذا وقت صدق بروجة الله جوجة بيجي تقول تبديه جدا بروجة إذا صدق بيانا محمد صلى الله عليه وسلم نقول لهم تنزل حتى تعاون قبائل فيها ويبقى يبي هذا الكلام يبي يقول صدق بيانا محمد شيئا أتى بسجنه بسجنه وقت أولياء يوجد كل جوار ya tafi rundundo na biki bayan sahaba rajiyo ya zandon da rabi da da shiga wasu wata gurushiyar ni aya bacin aya bacin ne wugaya dalili ke dai wa ɗe ɗaya yin sahaba shi ɗan yiwuwa da musamman da hujja bai nan zai bai so ce ga za وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الله وكذلك جعلناكم أسرائيا يناسب أمة وسطا علوما وسطا زي حدودا وهذا هذا الشيء زبق ورشد بقول أن بناء الله وتقيم ذنبه في وضع المسلمين أسرائيل أنا ما يكون هذا اللي جابه أنا أن الصحابة تتوه وتابعون شيء في وضع المسلمين لم يتوه إبقى المسلمين من دليل سوى لوجد إجماع الصحابة وأيه كتابة بزام دمدل عبد وابو شدام كفانا إليه بيقول هو السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأن العباد تقول عليه. تشهد هي لو السابقون الأولون زي شو بقول الشيء. إقصان خير sakiya bai shi da daga kin ya jauna madina na to madina shi yau suna gwaza guba bana yadda mai gani a san annabi ya fiye bolo-bolo za ya yi fiye ibada na nawa a duba shi na zannabi ta ta da ya yi sosu lokacin zannabi da wasu da ta ta da bai jiwo ne hukwaza a da ake shiga wa cikin masu alamun da ke gugu من دليل يا أنكر الذي من لبي من شيء لبي تيم لا تجد صحابة ولا تجد صحابة شيء إذا جاء يوم ندقي لي من القرآن ولا من دونة إذا جاء يوم ندقي لي من باو يا نبي محمد ولا من دونة صلى الله عليه وسلم إبن إذا جاء لا في شكر القرآن قلبي يعني إيه كمان ما تكتشف يوم aka na da yara wanda wata ne da ya gajar ke wanda yi da su girbe ya shi ƙur'ani kin da su shi ta ta da su da na da ta saba da yake ciwo shi a jiga shi da labar na da fama da sallallahu alaihi wasallam wanda wata ne ta da ne da su ne da ya zo da ina kan zan da kai ta ga uwa ke cikin da su ke wanda ibo kai ta ne yi min sai wajen ijma wajen da kiyasi الذي منها الأدلة المتفق عليها دليل الشريعة في يقول جواب متولا إن دليل الشريعة لا تفعلها أدي المتفق عليها أدي المختلف عليها بني غير المتفق عليها غير القتال والسنة والإجماع والقياس أما نجي مختلف للأمية الأمة التوجه لبيتها دليل وتجارة إليه قول الصحابي الصحابة نجد الصحابة نجد شيء قلت لو كان مجد وجه يقول لازم الجوز اللي يكون وجه حتى هذاك وايد يجيبه ونمن لا تشم الجوز اللي يكون فايدة وجهه فاشي يجب يقول صحيح يجب يقول أما هم قلنا هيدا تجد to iti wajen al'ijima wa ya e guba banna kujera a yi manjan don shisha in don tuwa su je musana ya ɗaya Kur'an ko hadis an ko ga yin yi ijma'u ko dalili a tsara ta su ne Qur'an ko an ko ga manji a dikiya ko ce masala ta ga a hukuncin laya kaza to to ga a da dalili ne ko daga Qur'an ga hadisi na jisata da yawa e daga Qur'an ga hadisi wuce ga yau ko kawai na tauraga a'a don dum da yasan ba daga qur'ana yanda hadisi to mas'ala yanzu mago zai qawlu sahabi eh ga sahaba shin abokin sahaba ga gagana ko da ya goya wa kashe ya goya hujja ya kuma ji cewa shi ne ba kuma matsalan nan amma bangaren ijimawo al'ummar musulmi ba ta yi dace ke dai a lokacin da ijimawo ne aka kira ga wajen amma ya fi jima'u bai dabe lokaci na hajjin nassi daga kurfano don bai hadisi ya ba ga ba ijma'u ya fi ba ga ba ijma'u ya fi to man ce ci gaba idan da bayani ya ci hukunci wuro mini hukunci na jiman ji cewa da bai tuba na amma ijma'u ne sun manya musulmi cewa da bai tuba ijma'u ma ga tafi tafi a dai al-ijma'u al-qasri a dai al-ijma'u zalli الإجماع الخطي يكمن بشوج لبته بعض أبتك الإجماع الخطي لك بين لينا ومن آمن دندو وتابي جئنا أسوى وينبونا أبتك لنشبنا أما ظنكو إلى شوج لبعض أما نكوري أتنا آجب الإجماع الخطي يو أيوة ولا ومن آمن وقاتا إلى رأيك في ولد ولد yamba ya ga sahaba shi ifi al-ijma'u da fasiyo da asali sarai amma ya gonni da asali ko ya kafiya ya gudu ne wala koro wala biciciwo sai nini hukunci na jiman jajaji dalili bai yi bangare ya fi wani da dalili na jikin da bada إلهي قول الصحابي إجا الصحابة إلهي إجا ناف وإجا الصحابة النبي جاء كذلك بما الصحابة إلهي ويقول لك أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لك أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك أن محمد mutumin buke za ka yi kafa wuya ibn ali ya munci da biza mai yaran muhammad sallallahu alaihi wasallam ya abdullahi bin ummi yi wa da yuda alabiya wa mun shirka ne wa da sai da ga da alabiya da yi buke ba da alabiya alabi da gana ko wasu sai ba da alabi kuma imani gidan da kuma su kasance imani kuma da ta hanyar da bisa Allah ya rabu da wucin zandon da na yi da ya ji na yana a da kiwo ga gagana ki matsayi don shari'a bu man ga wa kaulul wahid min as-sahabati laysa bi hujjatin ala ghayrihi a da ke zainin ne sahaba jo ga gagana e gofa laysa bi hujjatin kudi hujje goya ala ghayrihi tatiya da wato ya sahaba jo ko ta bi ko shi ko da zai zuma abana أداء الصحابة دقا من وجه حجة على القول الجديد من دا انتيه قبشر على القول الجديد أنا ويصابق الجديد إن لا يستجى لكذل المؤمن ديا إمام الشافعي يعني. إبنا ويجي مصر بيقوبي ويجي مصر القديم وغاي مصر بلا وفي بيان انتفتان جوية لولا كين إراكونا mace ke mazhabar jahil zai maza da ya nisa gobe da shi shi ji rayuwa ya karshe da ya zama al'imamu shafi man koyon ilimin ya tsutu da wato ya matuka kudin da man kwashi yin man yujoro al'imamu maliki da ba wasu kan maliki na zayyar wa mawata kudi muke da kin iraq ya ba ji kasiya abu halifa mai man kwashi kasiya من بني النانا الأئمة الأربعة عليها فرقا وفي كتاب تقول إذا محمد بن حسن الشيباني جنب أبو يوسف بن الهيئة أبو بن إبراهيم وده جنب أبو بكر النهر وكان ذكر يا حنفية الله بينهم فإن ناقصين كوايد ناقصين ولا مقتكي ببيبي مقتكوش عندك من الوليدة يديك صعبانية ويتوجد أكبرية Bago yanzu maka abin alfani lokacin Iraka mana raka ta jin kuɗa da mokon. Kuka ce ba lokacin Misra na bayanin da shiga Tulayu, kuka don da shiga Iraka, kuka a kira yau shiga ba. Domin ce ga idan alal kaunar jari, e, e ba ka yin amabo, maza a biye ba kyau, domin ka Ina ra'ayina, na e zan maza a biyu gane ga yin sahabi ne ko da hujja to amma man ji bayani ga janna ko da haka ga a dai gota dai wato ko amma ga yin tsantsa ba sai ba ga nan sai ga za a yi imam shafi e goma za a yi ya farko ke ba to wai e hujja e goyi ta ce musulmi fata gwagwa a daga cikin wala man ji bayani musamman ya ji tafin shi wanzan mai ga abu ubaida mashhur bin hasan ali salman to ji bayani ya ga wato salon idan mini zai yi zai kaya daga ra'ayiya imam shafi da yi laura zai sahibu barakatuh man ne ya bani ta tura ga ma ya ga wato mutu da na kokara mutu da na kokara ya babin cikin

غير أن لا يصادق نصرا نصر قرآن لكن يا حديث دبي صحابة صحابة لكن تشعل نفس قرآن فقين حديثي أو دور من الصحابة كذا بواد إلي مثلا بواد يواد يستقل بشعل جبنا يا دكتور صحابة كتشوره صحابة لكن تجاوب وإن ذنب شعبك يا كتاب روما نونا حجو إنكارنا يقول إنكارنا سيدي شبه في جبا قبل في ذلك يسأل كوي موغا لنصيبا موغا لنصيبا أنا دوار شاشي على كل نصيب يقول الناس في القرآن في الحديث يجن دوائي ولو وما ينفقه عن الهوى إن هو إلا وايو يوها دوشي وعليمة على جدال ومسلحة من التوجي لبكيو ويرسل Kirayen Abdullahi bin Abbas ɗin da sahihi na Ali, ke bayan idda yin zagi ne don kula. Dole za a yi da fahimta ga ku baban ke da aka ke kan zagi za su wuce an majisu, e ba su yi nan zagin na majisu. A gan zagin na su kuma, kun ga kabulin da kwakwai. Amma ba a yi sahaba na fitana da yawa ba, e gwamnati na dina goma da yanzu kuma ba na zaba ilimi ko da wani duna ali gani bi abdullahi bin abbas sai wani annabi ba zuwa yi za a lafa mafasirin mu din ko alimu tawi riwaya an doce hadisa ke bi za a duk ba za a wando ma wafes ba da tsoci fagin na ranar da hikima amma daga ne ga ga ta nasi da bana kuma da sahaba na shiga arzikin zagi ya duba ga gari mai jawaya na mu sha mai suna

وكان جاي وجرات الجوا إجا يستخابه إبن يفتح يولد ما أصبحون عليه أقوى شيء بشكل مرة يتشبش يتشبش نعم لو أتشبش لكن شكرا يقول سيم يا رب وهو مدلل على تمام لله ما يجربه المنام عن أقمة الأعلى أن يشير بها من قصد الله إبن إذا جاء يولد يقول يعني يتشبش don kuma gani da suka tana yankewa zuwa nan yawa za fara wa baya kan dundu na shiga suna da abace ga abu don wasu nasi su da mai sharafi na ilana eh, ne kuma ya ijimawa E, ga ya fasawa ne min ya dalili jawa wato majina da talibi idan sai na umar wangirayi da innal junuba la yata'a eh, la yatayamma san da na gari da jana bai rawu ka fadi kai mama mai rayuwa ta rayu da na kuma sahaban su kunna na nabi ce yadda ilimi na an na da ana da nabi su cikin morbo da wugatun ba amma wani gira a gai da kai da janabai wadda ta faɗi da faimama cewa wannan kan zama da miliyan amma abin kiyar amma abin ya fi wasu da abin da wanda imam buhari ya fi abin da ya yadda amma a nan zai ku jana ba da wujena a amma da zaune sai ta kyauta da rana ba da sai kana ya ya amma shi ne bi faruwa ko shi ci labari na annabi wucin da na ya sai mai wuwa da ya da na tare ba ya bayan tsari na umar ibn amma ya kusa ta gida mimi kada ki ba ce wani manjire da fa ita ga yin sahaba na sahaba na daga wani rubana zai an la ya fadi kawai sahabiyin aha sahaban da ta daga na da ina a coci da ba to ake ke ga sahaba da ya coci da ba na e wazo cori da ya da ibo kaza idan idan da ne da abiki wa bai mun kai da man ko da da ya to abiki man nan da mun kai da na ne ga ga sahaba ka zan buka ga yawa ne ta ne da na kai man shi ma ko ka ya ne do ne ke ga yawa ju sai na ko ga da wuce sai ka buka ne ga ba e ga sahaba lo ya ga sahaba ku ji ya wuce na mutum ya bayyana a ga sahaba ya fasara nan e wa do da ne ko fasara wuce e ta shiga ga ni ba gadi obama kemire gana imam buhari bebe e kaga sayyidina ali wala kede sayyidina ali muga radiyallahu anhu kede hadithun naqa bima yarifun أتحبون أن يكذب الله ورسوله أيضا من يحبون فتح البارد سيدنا علي أدون يدون ولا مسلم جنبان وأخوه بغابة كما نقول لنفسي بقى نحكي سنة

لو يحيى لو يحيى إلى آلي إذا ما نظرت له تقلق من جنده إذا هو لنفسي هو لنفسي بقى أصل هذا الإنسان يكرر صحابة ناجي يقول جسدية مسلمية ناي بيان بيتي عبد الله بن عباس وش جمر بحي بيصلنا بتيمم تيمم هذا جو وتشي زوال بيصلنا وقال إن اللي بيتيممه جمر بيصلنا kada mu idan da su ya bai kai sahaban ba, daga nan sun don da bai yin inkari na, ko idan sahaban da suke inkari na? da wasu ya kai sahaba da jirgin gashi ko ta aka bai kasance koyo inda za a yi da kota shi ne ya gaman shi wani tun na gama yi ya bayani gurgurin da na kusa da bayan cincina ko su jira Wani za ka yi gaji ko karin bayani. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಬರೋಣ ಅಥವಾ ಈಗ ತೆಗುಪಣ nga man daga mai gido kuna gana amma kalin da ya babu ba ka so musamman na wani yayi ne ta alama wasu ga wani farko ne dai wani yayin wani kwadari wallahi ba zai kafin na bayar wula yau sun kuke kafin na gai biyayar da ta dubu wallahi wallahi kafin sun kuke ya zaɓa gudun kai ngo na ka ngo na kiboro kata bando wa kata ili mituna wa kata ili ngo sunu fiji wana wallahi kubo ya roma kafin na nge ya zaɓa streto ngo na ya pa ní kòòrò kòòrò ẹni náà lábẹ́ àwọn bá ní yẹn ogún yìí àtòjúkọ̀dọ̀ yìí wo ni yẹn wà ní chọ́ọ̀tù àti àyà na ibe na fi amfani da yi wata alifiya ne na zai ni ba kuma kokarin yawai wani wasu da yake tsara ba shi ta ka ta ta kafin wajen na dagwa na ufe bai ga ya na su ka dagwa Sasa unapokaddama waseme ya anatoka bwana na habari na wallahi ilimin na ilimi wa da muhimmanci sosai na na kuyi da ilimin na ya ya sai na kuwa ya ko kuma wa ku la da kiyo abuna wallahi ilimin na, da muhimmanci ne wato tunanin ba fata ke gida kafin mai yahuda na ya ke zana da kafin na kallon wala tare biyo za a ya kyawo na wallahi wallahi ga ban wasu ne ina ga ban wasu ne ni ne ga na ji man ce ga abun na man ji ki wa ga na ka ni ha ka ni ji bona zantoro be farga ko shi ba ka ko ko wasu ga ga rai ta kawai ni mun ce ji gun ce ni ai man ji e banya إقناعه يجب أن تقع فرعينا نما أصبح عن دورة لا تضع نجيزية ya تنجل جوانا أتوجيه لا يمكن سما mudala na de mutte na man o biwa u na ma kin de na ka ta sa mo ko ke ni na e bu je bu ye na mai na da ibu na wa na fahim tu ke na ba na ibu teme na ko ku yi no tuna na ga yo na mutu ara ara mun da zama shi jijin ma ba na ibu a ko tiye yi jima wuce na wuce be ibu a duk da aka bai yi na mu ke ne ke ga mu ke mugambo wapi wapi ni kijima wa anga kijima wa mmoja dazo tubo anga kijima wa mmoja dazo tubo an tena noma upede yema ko lai ji ngo injan da da u ji to ke e lama ya na gabanin na ya ga sahabiyu wa sai hujja e ko e ka ki hora sai hujja e bayyana masa sai gana wa sai na motsa ya ta bai kokuri kenan man gina bai ta ba mu da yin cewa wato iya ki zaman bani zaman da na ya akidan da kijo ya ìṣe wa sídà ah ọ̀rẹ́dì àkídà yìí àwọn tí wọ́n fi ń gbọ̀gbọ́ ní ìṣe wa kí àwọn ìṣe wa wújà jù ú tó o máa àkídà wọ́n fi ń gbọ̀gbọ́ ní ìṣe wa wújà jù ú wà kí wà kí ìyẹn fẹ́rẹ́ ya yanga ci na ga ko ni jilani na ko ga ko na juna a ji ko ba e, na to ba ko ci ga wa ji ta ba wa de ki da ne ga wọ́n ti sábà ní ìrìnà sí dáná nìsáyì ajé tí wọ́n sì ní àná ètí gan wọ́n bá gbàgbé àtúndì máa hàn sọ̀rọ̀ náà fọwọ́ dá ikọ̀ ọmọ ìgbà àtúwò tí wọ́n bọ́ ajé mú àgbà kì na wa ya yake ndoro ya ayan nan e e e ya ya bayina na Bukhari ayi wa yake ma ayu eje ya da biya biye ne gura ba ta ne dana to amma idan da zaman da ki zaman go ban da dana wa ce ne ba ko ta bai gura ba sun nan ki aya mana wa ce ne ba biye ne a be ne a ki da ba ina aga shi na aga shi na ga dana na ku ji ne aga shi na ne to ba mun ne ga kan tana kurun salata al muqaddala ne ko gana bi lokaci a ba siya ne ji a ka fa haji ti ji ji ji sai suka mara ita ti ji jona mari da shidda da fiye ko wuce yau a fiye ko a fiye wa duk na gida ta kuna a fiye wuta na ima ko ti gana ima ke yi na biro man ko na yi be ke yi won na kuma di alabani di a a di bi a ta ko fiye ki fon yin no a di na yi da yi kuna da na yi da a fiye ko kari di a fiye ku ganna ki be zeni mini da na shi ko da ko na ko zeni mini a ko da ka ti na yi ko ba ni na zama ki te ga da ti na wa je ko a ko ki bo no anyị wesi aga adị akida mgbochi nne m isi ọkpa ya kiri anyị so ndị na gị nwunye ya ga ụlọ dị nsọ ma nsọ na nsọ n'afọ nsọ sọla n'ejiga gana ala amụrụ ihe ọla bee gana sọ aba jiga gana ụga koko na nwa anyị na na ahụ. Ebe a alaikum salam wa rahmatullah shugaban gani bai alkhairi bai kare bayani na zuciya katuna so adi matsala guba na nuwa gan lamin fanin ya laluna na farko ai ba ki mawa wa sakan da ci mawa cikin nan zai al-imam malik wa jude cin da babe manji wa ta hadisa ta dukan da ci amma wa ta bayani wani ta fi yake roshi wa ta ta yake ruwa wa ga yana gona marin su da kan da cina mu da mini kai da na kuma lokacin da yin zai ijma'u alil madina manyan madina ci na biyu waka ta yi na ibana madina za ku ji ka tuga to eh na ji wata ta ta gona ne hukuncin da ciji ne ibada ko matsala da ciji na to ga wani da bayan mago ne wa ga to mu ba ka da hadisi da ka zu mago ayama mu ci ko na rubi ba kan da ci wale hadisa ya karara ya bi matsala da amma wa da ya ba ki gomi ne kayi da wuce ijima'u na manya madina da tafi wani na juke suna wajen da da yake fahimta ba wajen da da yake fahimta ba man ji majo in kare ya kira ya mutu ibn sahaba ta gami ba kuma ta da yana da ha gami ba na jiskiya da ilimi dan ni na adoko bago man da dike fi madina na wanda ya ji ta kira a rumar musulmi yau fata man ji in kare ya ga mutu da mine na julawa ne matsalan da ce hadisi kina kuma ga gatiwa ko bai da inda sai kai ga wani da ko ci guba da alkhairi to ni ishara ne wa mala ya ya ce ce hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam gaza ibn abbas ji fara da mallan ya kun bi ma anzala Allah wa ko kika kan shi ko shi albani na ne ya bari ta ga abu bai da dana su ji bayani ke ne wasa alai ke ji hadisi

wala kuonyesha bacho aja brakehu iza bipata adorewa mazaman da shi kafiri adori ko ana ko jira da ilmi taki ngai al-ghulu wal ifrat da mujadala diniya da ta saukan dando khairul umur al-qasira ni من هذا لمن جزء هجاية يوم الثلاثة من التناغي تقديم العقل على النفس إذا لا أنكل يلوش الدوية نفسه ينكل نقدير هنا نقدر جينا لأن الجنين هي إلى جاي جمع التنجم وتنقل جنبي بحيب والنشر إذا ذات الجنين كالشيء ولا تسمع to irke ganaya ijma wajen da jumhuri jumhur ba ko misali ke al'adimmatul arba na abe ke ga ijma wajen ke yin da sauran a to ke mutuwa ga ba fi matsalan da su ke imamu abu hanifa gan bi maliki da imamu shafi amma imamu ahmad a sha ne ba to ya ga gutan na jayu ga jumhur amma ijma wai man ji bayanin ya zamani amma jumhur ne yi gwakwa manji ya lura a da ci a ga gwakwa manji yana tafi wani nuna wuce ijima a eh, jumhur amma ijima wuce manya al'umma ji bayanan ijire ta da bana irice da wani gada abu ne bu lokacin gurguru ne ga na social barkudu سبحانك اللهم وبحمدك لا Okay. To, kuma da bukata ga Allah shi wannan da yake zago ne. To, da ma shi ne. Okay. Dan ga ya lulu. Ba zuwa mu ga Allah ya Dáúdà mọ́dà rèé. Ọ̀kẹ́ ní ọdọ́gbọ́. Èé, ìjọ́ gbàgbọ́ ọ̀dọ́ ẹ̀ ẹ̀ ọ́ dai da wanda saka tuwe da gwajiyo na gasan nawa lo to amma kowa jikin nawa daga gani ba wuce so ok za ka ka ba ka go ko Movement. Okay. Ilé ìtẹ́mìyàn alágbára yìí bá ní wáàdé mọ̀kárí. Tó ẹ̀yìn igbó? Ah, ẹ̀mí tó lọ náà. 因为我以前那个嗯，我就我叫刚他给我。